أعادنا الله وأجارنا من النار اللهم بارك السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا تجد الله سبحانه وتعالى بالتغير والتعفيات الحديث أشهد سيدا دورة شابة وتر ذي القعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبودا دبري هدود أربعين بقول وإذا تبدي لشاهدو قوتن بير وتر مالي كالندر الباشي شكرا دبوبيو دأشرين لشدا كما يجب أن يكون هذا الله سبحانه وتعالى بسكتر رعيوه a wannan farfajiya ta wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke nan kofar gidan mara biyu abdullahi bena cikin garin kogwar ganga cikin garin zuru karamar kogwar zuru a jihar kebbi a nigeria na roƙon laikar ba da da muka yi inda muka yi kuma allah ya ce mana إذن أفار من ذلك الخير ألا يتعلم تكاشي ذلك الخير الخير الذي يتكين ألا يتعلم المنسوق بعد شاب الذي يتكين فألا يتعلم هذا أن ألا يمن تبوه شيد لا يتعلم دقل الخير الذي يتكين بعيوانه يتعلم لدخوه شاب الذي يتكين بعيوانه وما مصال ذلك musulmi dan gata ne kwarai matuka ta yadda addinin ta ya zama ta gina shi akan koyarwa kan ilimi a halin da yake ciki da halin da ya gabata da wanda zai zo shi wanda kake ciki an koya maka ya za ka ribace shi don ka dace da alkhairin da yake cikinsa ya za ka rigace shi ka tsira daga sharri da yake cikinsa abin da ya wuce an koya maka idan ka dace da wani abin da ya kamata ka dace da shi abin da ya kamata ko ya gabata to ya za ka kokari ka riƙe wannan abin ka tsare shi ka ci gaba da yi in mutum ya gaya wani sakaci ko da ya kama da haka to shi kuma an koya masa ta yaya a future time nan gaba ko a yanayin da yake ciki ya zai yi kokari irin ciki wancan abin ko da zai ba za a da masa da wancan lokacin da ya shi amma ba zai sake maimaita wannan kuskuren abin da zai zo kuma in aka gaya mutum an gaya masa saboda ya tattali kansa saboda lokacin wancan ya zo ya zama to dama ya shige shi da shiri ba addinin da yake da wannan sai addinin musulunci da aka ne abu hurairu ya ci hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan kuma hadisi ne ingantacce ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man hafa adnaji ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة يتي من خاف أدلج وان إذا سؤالا هنيا وزي يسمقه zai fita da duku-duku abin da wata suke cewa da sanyin safi ake kama tsara ko suke cewa mai kwarmin ido da wuri yake fara kuka saboda mutum yana da kwarmin ido bai fara kuka da wuri ba to kwarmin ba zai cika maballanta na hawaye kwararo a ga kuka saboda ka sai ta yi har mutane su kosa saboda ka fi su gyara shi sai yana kuka ba hawaye kukan gangane to da aka man hafa adalci wanda ya ji tsoron hanya zai yi sammako ma'anar wannan maganar wanda yake son shiga aljanna hakika to zai kokari ya ta kama fara tun da sanyin safe ne da yake ce da sanyin safe da ake cin dan jinjini ko lokacin iska ake cin dan jinjini to haka wa man adnaja balagan manzi wanda isan mako to zai kai ga masauki hmm. inda ya nufa zai kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ku saurara inna sil'atan lahi al-ghaliya kayan siyarwar Allah sil'a kayan siyarwar Allah ghaliya mai tsada ne suna da tsada saboda ne kayan siyarwar Allah suke da tsada saboda farashinsu rayuwa da dukiya gaba ɗaya hmm. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله يأتي رأيك المؤمنين دوكو ينصم شيخ مذي بصع الجنة فكينا أشيوان كاين سير وأن الله سنة بعدها سنة بعدها ذاك تعالى إن صلاة الله غالية ku saurara ku ji lallai kayan siyarwar Allah masu tsada ne saboda ne sun yi kima idan mutum yana so ya gane tsadar aljanna jama'a to ya kokari ya shiga wuta a ya za ku yi gargire zakai ba kana so ku gane tsadar aljanna to sai mutum ya yi kokari ya shiga wuta sannan zai gane tsadar aljanna saboda in ya shiga zai yi burin ba wai ibada dukiyarsa kawai ba da a ce abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai da abin da ke su dun nasa ne da mutane ne da mala'iku ne da aljanu ne da tsuntsaye ne da kwari ne da dabbobi ne da kuɗi ne nau'in kudaden zinare azurfa da tsirrai da bishiyi da waye duk zai tattara ibayar a saka a wuta shi ya fito daga wutar to kaga yanzu zai san kimar aljanna ko da aka ce ba da kanka da dukiyar da kake da ita a baka aljanna sai ki har yaje shiga wuta to yanzu zai burin ina ma duk wannan nasa ne ibayar bayar su shiga wuta shi kare a fito da shi daga wuta to me zai bayar kuma a kai shi aljanna yanzu dai ba shi da komai to ashe duk tsadar kayan siyarwar Allah jama'a a lokacin guda kuma sauƙi ne da su sun yi sauƙi saboda ne yanzu aka ba da kanka da dukiyarka a baka aljanna to can kuma wanda ya shiga wuta zai borin ibada kowa da komai shi ya fito daga wuta to me zai bayar kuma ya shiga aljanna da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi imam bukhari da sanadi zuwa na aisha la tahqiran min al-ma'ruf shay'a duk wani aikin alkhairi mai kankantar sa karkare na shi baka san shi Allah ko da yake inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum to ba kuma sai lalle ya karbi ranka ko dan kashe ka a wajen ɗaukaka addininsa ko dukiyarka gaba daya sanai ya baka aljanna akwai wanda ruwa iba kare ya sha Allah ya ba shi aljanna akwai wanda tafiya yake yi reshe ya faɗo ya tsare hanya kowa zai kewaye ya wuce shi ya zo ya janye wannan abin da zai yake cutar da mutane daga kan hanya abin da yi wa Allah kenan igo ibirge shi ba wai shine aikin a'a wannan abin da yi shi ne fatima Fatimatu tsara wato Allah sai birge wannan abin sai birge shi sai ce dalilin wannan na ka aljanna to da ka kar mutum ya raina aikin alkhairi ko mai kankanta sai ce ala ku saurara inna sil'atan lahi ghaliya ala ku saurara inna sil'atan lahi janna kayan sayarwar Allah aljanna ce ko shi Allah aljanna yake sayarwa baya sayar da tuwo baya sayar da shinkafa baya sayar da gida baya sayar da kuloci a aljanna yake sayarwa kuma abinda karaina kake gaba zai sayar maka aljannar da wannan abin ba zai sayar maka da ita kuma abin da kake ganin wani kayan gabas ne wannan abin idan ka yi shi zai sayar maka da aljanna sai ya sayar maka ya za ka yi sarki ne shi bakon dole in ya sauka gidanka dole ka sauke shi ba da za ka da ka jama'a yi kokari duk abin da aka ce wannan abin ana son a yi shi ta mai kokari mai aikata shi shine man hafa wanda iji tsoro ko zai yi sammako to duk wani maradin lahi algodin duk inda za a ce wannan abin allah ina so eh, eh, ya yarda to ka yi kokari ka samu kanka a kudu duk wani abu da za a ce wannan abin allah na fushi da shi baya so ka yi kokari ka nisance shi akwai waɗanda su kuma kamar da muka go sun yi ayyukan da ba saka taka kara sun karya ba Allah ya ba su aljanna akwai waɗanda su ma ayyukan da suka yi ba saka taka kara sun karya ba dalilin su Allah ya saka su a wuta akwai mutumin da yawa Allah rantsuwa wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wallahi Allah zai gafarta wa wani sai kai da kake ganin na kirki ne kai na abin nan kai ke gada wancan kuma mutumin banza ne ba zan gafarta masa ne shi na gafarta masa kai kuma na lalata ayyukan me ya jawo masa kan haka yake wallahi Allah ba zai gafarta wa Allah ya shiga iyakar Allah subhanahu wa ta'ala ka ga wani abin da shi na muna ta yi mutum ya aiki ka ce ba dan Allah yi za ka yi wa Allah bayani sai ai da ya yi ai kaza ai wannan ne da gangan Ko za mu je da za ka yi wa Allah bayani kace ba don shi yayi ba kai ne Allah sai kai bayani shi ya gaya maka bayan Allah ya kake bayani da haka ba saboda haka mu ringa suke kawo nan kada mu da tunanin ainihin cewa wai ai wannan abin bai sa ta kara karya wata mata kyanwa ta daure ta hana ta abinci har ta mutu ita da ta za ta ba ba ta je ta kyanwa dalilin ta Allah ya saka ta wuta akwai mutumin da kuda iyanka kuda iyanka saboda wani Allah Allah ya saka shawo abubuwa ne da za ka ce haka ba saka kara sun karya to amma ga shi sun jawo musu matsala sai jama'a amfanin cin irin waɗannan abubuwa don mu yi ƙoƙari mu mu kauce amfanin cin irin waɗannan abubuwa don mu mai ƙoƙarin aikata su ka ji ga wani ya kawar da abu daga ta hanya an ba shi aljanna kar ka zo kai ta ganin kana wuce abubuwan da za su cutar da mutane ka ta ka wuce a yi ƙoƙari ka ji cewa ka kawar da wani khairun na amfahun lin nas mafi alkhairin mutane shi ne ya fi amfanar da mutane duk wani abu da ka san zai amfani mutane ka yi ƙoƙari ka ji cewa ka wannan da shi duk abu da ka san zai cutar da mutane mafhumul mukhalafa din kenan ko kai ƙoƙari ka nisanci shi Allah ya dace da mu ya dora ma kan daidai jiya da daddare ma rabi ya dawo muna yi masa barka da dawowa a fatan an iske iyalai lafiya Allah subhanahu wa ta'ala isa abin da aka cikin mizanin kyawun ayi mara lafiya kuma sai rana alhamis rana ya kai wa ake tsarin da musu aiki to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibadatin kiri mai amfani ga wancan lokaci Allah kuma ya kawo sauki Allah subhanahu wa ta'ala su ba mu rasa lafiyar mu gaba ɗaya lafiya abubuwan da za a yi Allah hore da za a yi halin da ake ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da ruwa da buɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya rasa da mu da dora maka daidai Allah ta ba mu shi a duniya Allah ta ba mu a lahira Allah ta tsare mu da wuta Allah ta shirye mu Allah ta shirye yaran Allah ta shirye mu Allah ta shirye mu Allah ta shirye mu Allah ka shirya da gabanin Allah ka kinta shirya cikin zukatan Allah ka yi riko da hankulan da kwakwaran zuwa ga abin da kake so kai da shi Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da shakashin hankula da ake fama da zuwa wannan yanki na mu Allah ka kawo da sauki Allah ka kawo da yayewa Allah ka ba mu tsaro da idanunka da ba ta barci Allah ka ba mu tsaro a rayuwar kawunan mu Allah ka ba mu tsaro a gidajen ka ba mu tsaro a unguwannin Allah ka ba mu tsaro a garuruwan Allah ka ba mu tsaro a ƙananan makomomi Allah ka ba mu tsaro a jihohin Allah ka ba mu tsaro a ƙasashen da musulmai Allah ka bai wa musulmai tsaro da kariya da idaniyar ka da ba ta bacci Allah muna roƙonka albarkace mu albarkace abin da ka bamu Allah ka sa albarka a neman mu Allah ka sa albarka a noman mu ka sa albarka a kiwon mu ka sa albarka da mu Allah ka sa albarka cikin duk abin da ka bamu Allah muna roƙonka Allah ka mana jagora ka zuba ma daidai Allah ka duka magabatan iyayenmu malamanmu surukanmu yan uwanmu malamanmu abokanmu masoyanmu matayenmu da yayayenmu da jikokinmu da kakanninmu Allah musulmai duk da suka rika wa gidan gaskiya Allah ya kasa mai gidan rahma Allah ya kasa mai gidan rahma Allah ya kasa mai gidan rahma Allah muna roƙon ka yi nuna zuwa yau mutar lokaci Allah ka sa cika da imani Allah ka sa cika da imani Allah ka sa cika da imani Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah karka tona mana Allah karka tona mana asiri Allah karka tona mana Allah ka gafarta abin da ke tsakanin mu da kai Allah kuma ka rufe asirin abin da ke tsakanin mu da bayan Allah ka nuna bayan ka alkhairin Allah karka nuna musu Allah mu ma ka nuna mana alkhairan bayan ka Allah karka nuna mana sharrin bayan Allah mu da kowane alkhairi Allah ka tsare mu da kowane irin sharri Allah muna roƙon ka ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka taimaki yawan mu a Sudan ka taimaki yawan mu a Falastin ka taimaki yawan mu a Gaza Allah ka taimaki yawan mu a ko'ina a duniya Allah duk inda ake zaluntar musulmi Allah ka kai musu taimako Allah ka kai musu agaji Allah Najeriya ta gurfana gaban ka Allah mun tura Allah ka yafe mana Allah ka ba mu shugabanni na kwari Allah halin da wannan ƙasa take ciki Allah ka samu Allah halin kunci da ake ciki Allah ka kawo yamma halin talauci da ake ciki Allah ka kawo wadata Allah ka kawo arziki mai amfani Allah muna roƙonka ka iya mana duniya da lahira Allah ka taba mu da iyawar Allah ka taba mu da iyawar Allah ka taba mu da iyawar fa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله